Me kuka zo yi nan? Koyan iskanci. Iskanci? Eh. Murza wannan. Ya? Ka murza. Da kama ko da hannu. Ka murza na ce. Ai ne. Ai ba wannan murzawa ba. amma ka iya shan wannan ko? Ye? Ka iya shan. A ina gani dai. Baya gani wannan a TV? Me TV? TV ka abu kallo. Ai. Shako ko ka haɗe. Ya? Ka shako ko ka haɗe. Kai. To ai mu mun tauna miki haɗe ta. Sai mun tauna miki haɗe ta. Kai. Ku tashi ku min rawa. Na ce ku tashi ku min wa Wallahi ban yi gala ba malam. Yau za ka fara. Kai malam ka iya rawa? Wace? Ka iya rawa kowace. Na ce ku tashi ku min wa.

mu ne na shekarar basasa waye yake ganin dama ta ina ganin dama fura a ta iya tsohon sa kai kai kai kai Allah ina son bokanya kasa kalli kasa kalli kasa kai ma kalla kai ma kalla ka kalli kasa